masu kallon mu da fatan an kwana lafiya an wani lafiya shagon amadu bakere kenan na bangaren gurmada baba abdullahi ashafa ya ɗauko waƙarsa to masu kallon nan kuma sola ne shagon autan dan bunza gashirin shi ma an kowa kasa duka ne, wato shi kuma wannan daga bangaren arewa masu kallon mu za ku ga ana ɗauko waƙa irin ta shamsu kanin yemi to duk iyalan gidan autan dan bunza da kuma shi kansa autan dan bunzan suna hawa kan wannan waka ta mai gidansu To masu kallon mu ga kuma wasa nan an take tsakanin shagon Ahmadu Makera da kuma wato garkuwan sanin gidan dan kande. Shagon Ahmadu Makeran shine mai bakin wando gajere daga ɓangaren wato gurumada shi kuma autan garkuwan sanin gidan dan kanda shine mai gulun wando daga bangaren arewa wanda da yake shagon na gawuna yanzu kuma ya bar shagon na gawuna ya koma garkuwan sanin gidan ɗan wato wasan da ya zama bangaren arewa ne jamus da kuma gurmana ga dai wannan wasa nan an fita bayan fili an ƙara dawowa tsakiyar fili gashi nan an take a kana kusa ka je jarida za su magana da autan sani gidan ɗan kando iya lilin in kana kusa ka je waje yan jarida za su magana da kai to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ba ya ba ga dai wannan kallon wallahi shakon wato shakon Amadu makeran ya hallaka shi wato garkuwan sanin gidan ɗan kandan gashi can a shafa mai waka ya tafi da shi zai zagaya da shi masu kallonmu. Sannu na yau da na gobe, sannu maganji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sarki da ɗabale magan yau mata, ka cika ganin maza kamar 'yan mata. Kashe mutum a gafarta ma. duna ka ya ba ci banga ka buja wani ba barin amana tsoro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo ba na fura ba dan auduga da golo na dan ana a ce shagon mafara na zaune to ga gari ba ce da gari ci gaba to wancan wasan dai bai eh, eh. ba samu dawo damar a kan shi ba sai ga wani wasa ya haɗu tsakanin malu ai ya ba su kallon wallahi ya lamta mai hannu amma ya tafi ya dawo to masu kallon ga dai wannan wasa na an ƙara dawowa dai tsakanin malu wato shagon ɗan alin da kuma to masu kallon wallahi ya ƙara kai wannan bakonmu ba gudan hari ko masu kallon mu ayya ya masu kallon mu wallahi balo dai ya dai hallaka shi wannan bakudan yaran wanda dai ba mu san sunansa ba sai nan gaba ga malam nan an tafi da shi za a kewaya da shi sannu na yau da na gobe sannu maganji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sarki da ɗabale magan yau mata ka cika ganin maza kamar yan mata ka ce mutum a gafarta ma duna kakale na ya ba ci banga ka wani ba amana tsoro yanzu ina yi maka kuka ba kukan ba na fura ba wallahi yau dai kiran kisa ake ta kai masu kallon shagon adamu rago-rago ne kuma gashi nan tsakanin sha'aike da sile shagon horo masu kallon ga a shafa mai waka nan yana daga hannu an dago za a haɗe to masu kallon wallahi ga dai wannan wasa nan tsakanin silan shagon horon da kuma shagon na ya masu kallon to ga dai wannan wasa nan masu zage ga dai wannan ayya ya masu kallon mu wallahi shagon kosi layan ya hallaka sile shagon horon masu kallon mu ga a shafanan shi ma ya tafi zagaya da shi sannu na yau da na gobe sannu maganji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sarki da ɗabale magan yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a gafarta ma tuna ka na ya ba ci banga ka buja wani ba farin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba dan auduga da golo na dan ana ce shagon mafara da zaune daga gari ba ta da gari ki sanu da fama dan abdu sanu da fama badar da kaji da ba'i na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goge mai jama masu kallon mu bacin an gama damban shagon kosilaye da sila shagon goro sai ga wasa kuma ya kara haduwa tsakanin bahakon bahakon 'yan sanda da kuma abban tsakanin kwarkwana wanda ake wa lakabi da ka iya baka san ka iya ba bai farin wannan kenan shine abban dan sama'ilan ku yi na ce muku abban wato isa kasa ba wai abban isa kasa a ce sunan shi ba sunan shi abban dan sama'ila mai farin wannan kenan daga bangaren kudu shi kuma mai bakin wandan da ratsin fari taran 6 shine wato bahagon bahagon 'yan sandan daga bangaren wato arewa To ga dai wannan wasa nan wallahi bai dai karasa ba wallahi Bahagon bahakon 'yan sandan ya hallaka abban dan sama'ilan gashi na abban dan sama'ilan ya tare shi yana magana amma dai bahakon bahakon 'yan sandan bai ce komai ba ga sarkin yakin mawakan damben gargajiya nan ya tafi da bahakon bahakon 'yan sandan dan ya kewaya da shi Sannu na yau da na gobe, sannu maganji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sarki da bale magan yau mata, ka cika ganin maza kamar yan mata. Ka mutum a gafarta ma, tuna kakale na ya ba, ci banga ka buja wani ba, barin amana tsoro yanzu ina yi maka kuka ba, kukan tuba ba na fura ba. dan duga da gulu na dan ana a ce shagon mafara da zaune da ga gari ba sai da gari ci ga nan kwaza bolo dan dan dan dan dan ga karen gida ga kura billahi lazi bahagon sha'aike ne wani ba hago ne ga shi nan shi ma mai hular saki ya haɗu da wato adamu shagon adamu bahagon dage wannan wasa shi ma jiya an fafata shi amma wato dan ban ya kwana to yau ga shi dai ya kara haɗuwa masu kallon mu bangaren arewa shi kuma mai gajeren wandon na jeans kada kuma ta dai shine shagon adamu bahagon dagen daga wallahi sha, sha'aikan dai ya ya ƙara da ya tashi wannan yaro gashi nan sun rufe gashi nan dai sun rufe